Bismillahir Rahmanir Rahim. Tubalin toka kashi na ashirin da ɗaya. gidan ya ɗauka da cewa alhamdulillah an ɗaura auren Aisha da Muhammad. Allah ya sa wannan aure albarka. Ikram da Akram wannan shi ake kira tuwo na maina. Tsafin da suka shigo gidan su Ikram ke faɗin haka. Ikram da ke bakin gado zaune ta sanya atamfa riga da zani mai ratsin kofi brown and orange tana sanye da mayafi kofi brown ta yi kyawu tamkar ita ce kanta. Dan kyawu. Ras ƙarjinta ya buga tamkar zari tsalle ya fito waje saboda tsabar tashin hankali. Shi kenan kaddara ta sa almakashi ta datse mata farin ciki. Farin ciki. Akram na bayan da ke dawo mata tamkar yanzu yake faɗa mata. Wasu hawaye da suka balle mata kamar famfo jidda ma kuka ta saki ganin shi kenan ta ya rasa ikram rashi na har abada. Mamishi ta leko ɗaki da ikram ɗin ke zaune da ƙawayenta har da sa'an tibin ta ce. Baban ikram ya ce a shirya amarya tare da 'yan ɗaurin aure za su juya Abuja. Idanuwan ikram tuni suka kawo ruwa a hankali ta ɗago ido ta share ta tsare mama da idanu wayanda suke jira hawaye su balle kada kai mama ta ganin Ikirma za ta saka ta kuka babu shiri da sauri ta bar kofar ɗakin tana goge guntun hawayen da suka fito mata. Anti Bidi ta ce, sai mu yi da jiki ko mu fara sallar la'asar sai a shirya ki ko? Jinjina kai Ikram ta tare da miƙewa su gabatar da sallah dama da alwalarta. Ko da Ikram ta da sallam ta daɗe saman da duma tana addu'a kana da tashi. Shirya ta aka cikin riga da skirt na atamfa mai ratsin brown da blue green. Sosai kayan sun mata kyawu, ɗas suka zauna a jikinta, aka yane mata a kanta da mayafi blue ya rufe mata kanta a hankali take taka anti bintu na rike da hannunta da kanwar inna gwaggwa shafa wasu hawaye na masu zafi ke bin fuskar ta wadda ta sha makeup har suka isa ɗakin baba mama na gefen sa aka zauna da ikram baba ya fara mata nasiya mai ratsa jiki akan zaman aure shi dan hakuri ne ina yi barna bari kuka sosai ikram take wanda sai da ya karya kowa na ɗakin zuciya da duk wanda yake wajen sai da ya matsa kwalla har shi baba dan ya san zai yi kewar ikram ɗinsa musamman sanin irin auren da ya mata mama ko kuka take sosai ana fitar da ikirar mamata ta saki kuka har sai da baba ya janyo ta jikinsa yana lallashi da sauri ya umar ya shigo cikin gidan yana ture mutanen da ke tare masa hanya ya sha gaban su ikram yana haki a hankali ya yaye mayafin da ke kanta ganin ya umar ya sa ikram ta ƙara sakin wani kukan mai taɓa zuciya ta faɗa jikinsa ya rungume ta tsamme na matsar hawaye ya dago da ita suna kallon juna ya sa hannu yana goge mata hawayen fuskarta ya ce sai wanda samu damar ganin yar kanwarta ki kyawu kuka baya maki kyawu hawayen da suka zubo ikram ta sa hannu ta goge cikin shigar sigar shagaba ta ce na yi nan ba za ka zo ba ashe ka zo talabo da fuskar ta ya umar ya ce na isa na zuwa bikin auta kanwata tilo a duniya yar gaban goshin mama da baba ta faɗa cikin sigar zoliya marushin da ya fi kuka ciwo ta hannun ta ya umar ya kama wanda ya yi shajen lalle mai ɗaukar hankali wanda ya ƙara san talasan na hannun ta kyawun ya ɗora mata saƙon ya habib a hankali ya furta gashi in ji ya habib kallon hannun ta ikram ta da ke rawa ɗauke da kayan a hannu wayanda suka sha refin ba ka gane me ke ciki hawaye ne suka sauka bisa kayan anti miji ta ce kinga mu je ko ganawar mu je ko ganawar ta isa haka nan mun bar mutane na jira kuka kiran ta suke ganin anti bintu na jan ta cikin daga murya ta ce ya umar ka faɗa masa ina son sa ba zan taɓa daina son sa ba domin shine madadin rayuwata shine mahaɗin rayuwata ba zan taɓa manta sa ba a cikin rayuwata ba duk wani mugun numfashi na haɗe yake da na ya habib annurin zuciya ta hanna koma ga mahallici na ina yawo da sansa anti bintu ta toshe mata baki ta maida mata mayafin kanta tana cewa baki da hankali ne Za mu waye a wajen ya umar yana kuka don ikram ta matukar bashi tausayi duk wanda ke wajen ya tausaya mata ya tausaya mata haka su anti bintu suka tura ta cikin motar har lokacin ikiram na kuka rungume da kyautar ya abin hanyar airport suka ɗauka kasancewa a jirgi za su tafi abuja shi sa shi yasa ma ba kowa ne zai je ba kuma ranar za su je saboda al'adar kanawa ba a kwana gidan amarya cikin ƙawayen ikram kuwa jidda ce kawai za ta samu zuwa sai umma habib suna isa ya aka fito da amarya suka shishige jirgi waje na musamman ko a cikin jirgin dangi da yan uwan nata aka musu guri cewa ikram tai umma habib kuwa ta jinjina arziki irin na yayan iro amma suke zauna irin wannan unguwar tare da su tun duk wanda ya biyo yan kai amarya ba wanda ya biya ko sisi wajen shiga jirgin duk kyauta ne kuma a ranar za su juyo gida tunda motar ta doso gidan akram kila jib take ganin cunkoson mutane wanda ya haddasa mata rage gudun motar har ta karasa bakin gate din gidan a hankali take danna hon mai gadi ya leko a sa yan kawo amarya ne ganin kara ce sa ya haɗi wani yawo makot da sauri mai gadi ya fito cika da mamakin zuwan kara ko dai bata san bai zai yi aure ba ne ba da wannan tunanin ya zuge maka gate din ta danno hancin mota ta cike da masifa ganin mai gadi ya shanya ta a waje har ta gaba da motar ta ta ci birki ta tsaya ta da kwalla mai gadi kira da sauri ya karasa daidai bakin windon motar kasancewa ta zo glass ɗin windon cike da wuki ta ce tare me ake ne nake ganin mutane ne haka Lokacin ɗaya jikin mai gadi ya ɗora sam ya kasa magana cikin duka tsawa kara ta ce magana nake maka tsayin da ido ko bakin mai gadi na rawa ce ai bikin yallaɓai ake ciki tsara shi da ido take maimaita take maimaita yallaɓai can ta ce wa kenan bakin mai gadi na ɓarya ce um, akram wata irin bankaɗa kara ta yi wa murfin motar ta buɗe mai gadi ya baya baya babu shiri kafin ya kife kada ta ɗauke sa da mari har uku hagu da dama ta ce ni kake faɗa a akram ke aure how dare you aure fa ce mai gadi da da kuma to jikinsa na rawa ce ranki da Allah ya wuce zuciyarki wallahi daga sai nake shi din ne fa ango kuma yau aka daura auren yanzu haka duk da ake an an kusa kawo masa amaryarsa wani wawan jiri ne ke kokarin ɗiba kara ta dafe motar ta tana mai sakin kuma tana dariya tana mai cewa ni za a yaudara ni kara ƙarya yake wallahi ko ma wace ce sai ta kwana a lahira amma kafin nan da uwarsa zan fara da sauri kada ta hanyar da zai sada da cikin gidansa akram bazar bazar cikin doguwar rigarta gashin kanta ya zubo har gadon bayanta bakinta na sanye da jan baki kamar kullum cikin gayanta sosai sauri kawai take cike da tsantsar hauka ta banka da kofar da za ta sada da gidan da karfi take kwalla mami kira har ta ƙara sofa da inda yan biki ke bin ta da ido da ƙarfi ta ƙara kwaɗa kiran mami da ƙarfi Mami, mami, ta jajir a tare suka danno falon wan har da 'ya'yan mami duka su uku an Fauziya da sauran 'yan biki. Da yadda take kira sai ka dauka ta tashin tashin hankali ne ya faru. Ya faru da ɗaurin auren tana daga bakin kofa da karfi ta ɗaga murya tana mai cewa daga sani abin da kunne na yi jiyo. Aunt Fauziya da ke raba ido kasancewar ta san kara tana mai kare mata kallo wanda ta sirri ne. Da ja ta marasa ta ina za ta fara mata bayani sosai tsoro ya bayyana a fuskar ta ce calm down karam Cikin kausar murya kar ta ce, Just go straight to the point. Shiru zai tana raba ido. Kallon ta kara ta maida kan mami. Bakinta na rawa ta ce, Da gaske ne Akram ke aure yau ko karya ne? Ta tsare mami da ido. Da ido mami ke kokarin mutun ke koran mutanen falon suna ficewa. Ya rage sai su kaɗai 'yan gidan. Fauziya Zainab da Nabila. A hankali mami ta ƙara su gare ta. Ta dafa ta ce, You know what, Kara? Kin san my boy na son ki, an nima ina son ki. Don haka ki kwantar da hankalinki, babu abin da zai canza tsakaninku da wata. wata irin kwacewa karanta ta ce kina nufin da gaske ya yi aure kenan kuma kina kallo shi ne babu wanda ya faɗa min tsakanin ke da Fauziya ko kuna nufin ya daina suna ne ko kuna nufin na haƙura da shi ne a'a wallahi ba zai yi ba dole a warware wannan auren wai ba da izinin ɗora wannan auren for the first place sa'ad da Zainab da ke gefe turko turko suka suna jin ikon Allah kayan wajen kara ta fara ja tana watsi da su tana kuka dago jajan da ta cikin daka tsawa ta furta tambayar ku nake yi dariya ta saki ta ce ba amsa tana mai zara ido ɗago kanta da za ta ta sauke su akan akram da isowar su a garin kenan mai gadi ya shaida masa abin da ke faruwa bakin kara na rawa da illayarin jikinta idanunta sun yi jajar tana nuna su mami da yatsa dariyar makwata ta suke tana kama baki tana mai cewa kana jin su ko wai kai ne kai aure ba gaskiya bane ba ko ka faɗa musu ba gaskiya bane ba kada ta faɗa tana mai ƙare masu kallo cikin shigarsa ta ango wanda alamomi sun nuna cewa shi ɗin ango ne kuka kada ta saki ƙarya ne ƙarya ne wallahi ƙarya kuke yi ta kuma sai tana dariya wanda ya mutuwar tsaya ya sassauta muryar ta ce love ka ce ƙarya ne wai kai ango ne yau kuma ba ni bace ba amarya to wace ce wace ce ita da za ta aure ka rungume ta tsaba kan menam tana ta mutsu mutsu a jikinsa har ta yi da kwasa na shakar amshinsa a hankali ya zauna da isa saman kujera mami na gefe tana shafa kanta a hankali ta ce a kawo mata ruwa da sauri Fauziya ta ɗauko bottle of water ta tsiyaya mata a glass cup ta amsa tana sha idanunta sun yi jajir sun farfito waje har lokacin jikinta rawa yake da ƙyar ne zuciyarta akan abubuwan da zuciyarta ke bujuro mata bakinta na rawa cikin sanyi cikin yanayi irin na mutum mai matsala ta ce me yasa me yasa bai aure ni ba me yasa ya zai auri wata dota ya isa haka kin ji ko shi kansa ba laifinsa bane ba ka nima ba na, bai laifin abbansa ne duk shine silan komai shi ya ruguza muku farin cikin da ya zaba masa wata a matsayin mata Akan ya yi iya bakin kokarinsa amma ban sai ki sauraron sa. Karshe ma sai nuna masa ko bayan ransa za ya auren za ya auren ku idan dai bai bi zaɓin sa ba zaro ido waje ta mami ta kama hannunta hangen yadda take kara neman rikicewa ta ce kar ki damu saboda ɗana ke so ke yake so kuma ni ma ke nake so a matsayin sarakata da zarar komai ya lafa zan yi wa abban sa magana dole ya amince tunda mu mun amince da zaɓin sa ki sa wa ranki cewa akram naki ne kamar kin same shi kin gama in dai ina raye murushi da bai kai zuci ba kar ta saki tana mai juya maganar mami tabbas abba ya zama dole ba kunci lahira nan kusa babu shiri tunda har ya aikata mata haka Marushi ta saki ta ce akram daga ta daki da ta ɗan samu hutu bai kamata ta koma gida cikin wannan yanayin mara daɗi ba kama nan ta akram ta miƙe suka tafi ɗakin mami da zainab ta zaro ido tana bin su da kallo ita da nabila cikin nuna mami kuskuren ta ce mami me yake shirin aikatawa haka kina ganin yarinya kamar makwaciyar kina shirin yaƙi da abba ne akan yarinyar nan mai sufur marasa lafiya ko me san wani abin da kuke ba tsarin mu bane ba kuma ba al'adar mu bace ba kuma ba addini bane mami a gaban ki akan ke irin wannan rayuwar kina daure masa ugu mami tun kafin anti Zainab ta kai aya mami ta dauke ta da mari har sau uku cikin zari ido ta ce wannan shine tsari na shi nake so har kin isa ki ja da ni Zainab na haife ki da ciki na amma ki tsare kina min magana kamar wata uwata wannan karan ba zan dauka ba ni da ɗana kada muke so kuma ita nake so ta zauna da ɗana don haka babu ruwanki ki zare kanki cikin wannan magana Mami ta nuna ta da yatsa cikin zara ido, da Zainab da ke rike da kumatu cike da mamakin halin mafiyar tasu. Za ta yi magana mami ta nuna mata hanya, ma Bashir ta ɗago ta ɗauki hambakanta ta waje ita da Nabila don ita ma so tare ba ta bin bayan mami damar Ɗan murmushi ce ta ce, ta rasa da su ya Zainab za su fara gane mai rayuwa take ciki. Da da yanzu fa ba ɗaya bane ba. Lafiya kama mami ta idanun ta cike da hawaye ta zauna da saman kujera cikin nuna gajiyar ta ce. Iro ya cushe mu da ya liƙa ɗiyarsa ɗana baki ɗaya rusa mu plan ɗina. Yanzu kuma kan ‘ya'yana na ƙoƙarin rabewa saboda auren ‘yarsa mai laifi akan auren ‘yarsa me laifin Akram dan ya so zaɓin sa yarinya ‘yar gidan manya. Ina ji a jikina za a kama mu matsiyaciya shigen yunwa a matsayin sirka yarinyar da ko tarbiyya babu. Mami ta faɗa tana mai zub da hawaye don har cikin ranta take jin tsanar Ikram ɗin. Dafa ta Fauziya ta ce, "Ya isa mami, ki daina ɗaga hankalin kin ji ko?" da kafafunta ma za ta fice daga cikin gidan nan numfasa mami ta ta ce Allah ya sa Allah ya wargaza wannan auren ya Allah A kar magana ɗakin mami suna isa bakin kofa ta ɗaga masa hannu alamar ya dauke ta ɗaukar ta ya ce kamar bebi sam zuciyarsa babu daɗi ganin halin da kada ke ciki ya shimfiɗe ta a saman bed ɗin mami ya ja mata blanket tare da ƙara gudun AC esin ɗakin duk da irin sanyin da ɗakin ya yi ya zo da bakin gado yana mai shafa a forehead ɗinta hannunsa ɗaya ya sa yana wasa da yatsunta a hankali ya ɗaura laɓansa saman nata kamar jira take ta cafke su tana mai sarrafa laban suka fara sarrafa laban juna tamkar za su haɗe juna ganin za su zarce ne yasa akram numfasa babu shiri ganin ɗakin mami suke kuma akwai yan baki sai yake ganin ya kamata ya ɗaga kafa duk da cewa sosai suka fice daga hayyacin su don kar ta kwance masa ta kwance masa baton ɗin gaban rigarsa duka kasancewar babu babbar rigar ya ciki ce kawai hankali suka mai da numfashi a lokacin hannuwan kara na yawo a saman ƙirjinsa na cikin riga sosai take kara ɗaura su akan network ganin ba zai iya hakura ba yarar mota suna mai sarrafa junansu sun dauki mintoci a cikin wannan yanayi bayan kuma ya lafa ne ƙanƙame ta suna mai sauke numfashi sam cikin su babu wanda ya samu kuzarin magana suna da cikin barko kar na ayyana yadda za ta aika abba lahira tunda har ya shiga gonarta shi ne babban makiyinta shi ya kamata ta fara tunkara kafin amarya da za a kawo duk kara na wannan tunani a cikin zuciyarta sai da nutsuwa ta same sannan akar samu nasarar zame jikinsa daga nakara a hankali yake kasancewar kayansa da tuntuni ya fatali da su yana mai da jikinsa har lokacin jikinsa a sanye yake ita makara? kara kayan ta mai da suka kintsa a tare suka miƙe za su fice a ɗakin cikin ruwa sai da kai a kan mace ba dai tafiya gida ba ya am living tare suka fito ko da suka fito sun samu fatin mami babu kuwa kasancewar mami ta hana kowa shigowa fatin tunda ɗan gaban goshin na na ciki da surukarta a cewar ta hakan ya musu daɗi a tare suka fito har waje yan biki da bin su da ido duk da cewa ba su kawo komai a ransu ba duk a su can cikin mutanen arzikinsa take ne na ƙetare har suka shiga gidan akram ya rako ta a bakin motarta a hankali suka mata latkis a goshi tana murmushi ta shige motarta sai da bas ta bar harabar gida. kasancewar tafiyar jirgi ce ba a wani jima ba suka iso abuja motocin akram ne suka zo kwasar su ikram din wanda nawab ne dan jagora da yaran akram sojoji suka loda su a mota suka jero suka titi duk wanda ya gani zai san cewa soja ne ya aure saboda yadda motocin suka jero yadda sojojin ke bin motocin ke ba motocin wuta cikin wani irin salo mai jan hankali to baya da cikin gida wanka kawai ya sheka ya dade bakin showar ruwa na dukan sannan ya dan samu nutsuwa duk da cewa har yanzu zuciyarsa cinkushe take sai dai ya ji daɗin yadda abubuwa suka zo masa da sauki bai taba tunanin zai shawo kan kara lokaci ɗaya ba da wannan tunanin ya fito sai yake gaban miro yana karewa sispak ɗinsa kallo yadda suka fi ƙara fitowa raɗa-raɗa kwance a fatar jikinsa lotion mai ƙamshi ya ɗauko ya shafa kana shirya cikin log blue pencil da white pencil jeans da white t-shirt wadda ta fito da zalla body building ɗinsa kafafunsa ya zura a canvas white masu ɗaukar ido da tsada da fece jikinsa turare kaki ɗinsa ya ɗauka ya fito waje direct compound ya nufa ya karasa bakin motarsa black benz a hankali ya mataki ya maida kofar mota ya rufe mai gadi ya wangale masa yadda ya cilla hancin motarsa kan titi motarsa na ƙoƙarin fita kan kawo amarya na shawo kana ko ba faɗa masa ba Kalo ɗaya ya ya gane su wane ne Kada kuma ya ƙara motarsa wuta to gidan abba aka yi da amarya faɗin mami aka yi da ikram din har lokacin tana sana'ar kukanta dan ba wai daina ta mami na zaune cikin ƙawayenta manyan hajiyoyi da ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya tana yatsuna fuska cikin sutura ta keshe da ɗaukar hankali dan baki ɗaya jikinta gwalagwalai ne zuwa da ikram aka kawo ƙasa anti bintu tana mai cewa ga amana amarya mun bara duk da cewa ikram din yar gida ce tunda tuwo na mai na akai duk abin da ta ba daidai ba tunda yarinya ce a ɗaura ta akan hanya taɓe baki mami tai kamar daga sama suka ji ta ce a nan za mu tsaya sai ku biyo mu.